Bismillahir Rahmanir Rahim. Burucin kan dutse kashi na hamsin da takwas. Ya ce ni ne yawan karamci fa ya haifa min zuƙaƙƙiyar mata ina mura rayuwa na har tana sa da kuka. Na murmushi ya kama hannu na ya ce wallahi raba, duk wacce ke gyara miki haka da zan san dana na je na yi mata godiya. Na ce kai dadi wa kuma za ta gyara ni kai ma ka san abin ai natural ne. Ya ce na sani amma gaskiya na daban ne don kin so zuzuta ni wallahi. Ya ce ban ba kullum a ce na samu wannan Nimar a rayuwa na daga ni sai ke a rayuwar mu. Na ɗan mai har da ido na ce dadi kamar wannan mafarkin don Allah kai ma ka san hakan bai taɓa faruwa a kanmu ai. Ya ce ai hasashe ne ba wai na san zai yi bane ba sai dai kuma kada ki manta da Allah. Ya ce ni dadi insha Allah ma ba daga cikin matan da ka shigo gida da su. Ba daga cikin matan da ka shigo gida su samu mata mata da miji su za musu farin cikin su. Me zai sa ne fata haka tunda Allah bai mai da ni baya ba a cikin su a ka? muna shigo a gida muka haɗu da Hindatu ita ma wata ta kenan ashe ta sata hayya ta fita zuwa wani wurin sharar ta sai gashi Allah ya kama ta mai gida ya ganta sai jini ya ce good yau Allah ya kama mu yar iskar nan wato ita ba ta jin magana ko muna fakawa ita ma ta fito ta kan mota ya ce dakata koma inda kika fito kada ki sake ki shiga min gida ki koma inda kika fito dan buɗe mota na fice da bar nan suna da kici ba sai ya suka kwashe ba a can na shiga na samu Fatima na aiki muka yi tare da ita sai la'asar muka kwasa muka fa asibiti don na yi barci na yi barci hana dare saboda sai dare za mu dawo ni na kai su sai dai babu motar hindatu a gidan ya haka ya saka na san suna cikin fitina kenan Allah ya kyauta da ce da su kawai muka fice abin an tuna ganin yaran ta ji daɗi suka manne da junan su suna murna har da hira a tsakanin su na sulale na fita zara na kira na ina faɗa mata ke zara wallahi ajiya mai gyaran harka ta yi wallahi sai na samu fita zaki raka ni in kai mata tukwici ta ihu ta ce abu yi daidai kenan mutuniyar na ce ki kika sani ta ce wa ya faɗa miki barna zai zake yarinya kina zaune duk za a wuce ki ga mata wani da ɗakin muna haɗa ido da anti ta ce ina kika shige na ce ina wajen ina waje ina waya da zara ne na muka shiga hira sai na na gaya wa hayaniyar su na damunta na kwashe su muka wuce gida don kila a gobe za a sallame ta aka ce ashe baya mu yan uwan hindu sun zo suka yi cin mutunci a A cikin gidan a mai gadi nake ji yace don Allah hajiya kada ki kula mata ko da sun dawo gare ki don sun je za su dawo su same ki Na ce ya ashirin nake da zuwan su. Muka shige Fatima ta rufe kofa tana ba ni dariya. Can gida da ta koma da kuka ta shiga gidan su tana faɗin Wani na asarce mijina na ta zaman lafiya da shi a gabanta a gabana ya kore ta a gidan. Ta ce mamaki ki duba fa duk irin kuɗin da muka kashe wai amma a ce har ya dawo yana rawar kafa a gun wannan yarinyar haka. Shi ne 'yan uwanta suka ce za su zo gidan su min dukan tsiya su ga abin da za a yi a kai. Allah ya taimake ni bani gida har yaran shi ne suka koma da cewa za su dawo. Da mai gidan ma ya dawo, mai gadi ya faɗa mai komai rashin faɗa masa komai da ya faru da shi matukar ɓaci ce ai zai je wa mahaifin nata a akan haka yana fitowa sallah gidan ya shiga har ciki ya samu mahaifanta ya musu magana ya ce wallahi duk wanda ya taɓa mai mata sai ya sa an ɗaure shi sai ya sanya an ɗaure shi kuma ya saki hinda ɗin mahaifinta ya ba shi haƙuri ya ce yaya zancen komawanta gidan ya ce ba yanzu ba baba sai ta gama yawonta duk da take son zuwa sai na ta izinin dawowa gidan tana kallon ya bar ta gida ya dawo shi kaɗai nan ta shiga hauka da zagi sai da ta gaji Ya dawo gida yau ma irin na jiya ne ta kasance a tsakanin mu Da safe ko aka sallama a muna shirin zuwa sai ga sun dawo gida da ita dan muka cika da murna da dawowar nata. Nan da muka sha hira nan ta ji sauki sosai ta fat ɗinta da kallo ko mitsif kamar tana nan babu wani canji a cikinsa. Wannan ke da. Ranar Monday da safe daji ya shirya ce zai tafi Abuja tunda muna hutu. Na shirya tare za mu tafi ban so ba dan ban samu barin anti. Tunda bata gama warkewa ba sosai amma ya min jin ido dole na shirya muka tafi tare da shi. a can dadi ya gwada min babu wata mace a gaban shi bayan ni don ya gwada min so na sahihi a can babu komai sai murzan junan mu kawai da muke satin mu muka dawo inda na dawo masu da tsaraba mai yawa na ba kowa a gida mun sami hindu ta dawo dan alhajin da kan shi ya dawo da ita gidan ma ya so nuna bai yarda da dawo wata gidan ba amma ya ji mahaifin shi mahaifin shi ne da ita dole ya haƙuri ya kyale ta sai dai ya ƙudurta shi zai ɗauki mataki akan ta sosai. Yau da lokacin takun zaman su ya sauya a baki ɗaya tsakanin shi da ita. ta rasa gane kan komi a gidan sai ta ɗauki laifin gabaki ɗaya ta ɗaura a kaina cewa ni ne ne mata asiri ta koma haka da mijinta ni dai ban kula ta haka muka yi ran muka yi makaranta na koma inda wannan time ɗin practical ya muna yawa muna zuwa asibiti wurin gwaji banda time ko kaɗan ga fitinan dadi da yasa na gaba bai iya ɓoye filin ɗin shi a gaban kowaye zulfa ta yi ta sami yadda mace ya so a saka mata sunan mama laraba wato fatima amma ta ce bata yadda ba har ya so ya kawo masa fitina tsakanin su a ta raba gandama ta ce tunda ba ta so ka yi haƙuri kada a saka ta dinga cizguna yarinya a banza kai kuma ba za ka ji daɗi ba gaskiya dole ya ƙure bar ta sa suna da take so ɗin suna da sai ba yarinyar ta ce ta shi da shi ta zo duniya kenan kamar gara ta haihu sai ita kuma ta fara bullo da na ta tsula tsula tsiyan a cikin gida don ita macijiyar soshiya ce mai saruka noke ce ta iya munafurci sosai idan ba mutum ya da gaske ba bai taɓa gane shirinta amma da yake anti ta taɓa faɗa min sai nake hankali da ita sosai bana shiga harkar ta da ta soja na a jiki nake da da ita sam harkar business din dadi yana ci gaba ga aikin su da yake samun girma ya ƙara zama ya ƙara zama bunƙasasshe sosai matashi mai tashin naira tafiya ya kama shi zuwa waje inda kai tsaye nuna cewa da ni zai tafi bai tsaya tambayar ra'ayin kowa ba bayan ya tara me yake faɗi ina jin hukunci da yanke na ce dadi da sauri dadi ya kalle na ce Daddy karatu na ba zai bar da tafiya mai nisa haka ba. Dole a taimaka min a janye wannan tafiyar da ni. A ce karatun ki ya fi miki tafiya da ni ko menene Rahama? Na duka da kaina ƙasa sai da ce ta ce ai dama haka ne ga rashin adalci ita da kake son zuwa da ita ba bata damu ba mu da ke son zuwa ka hana mu. Hawa ya daka mata yana cewa ki rufe min bakin ki. Ke yanzu in kina da hankali ba abin kunya bane ba a gurin ki a ce ban ta da Rahama ko ina ba duk zaman ta a gidan nan. Ita kuma da an yi magana sai da shi wai ita karatu karatu karatu kike ko kuma bauta aure da zaki dinga fakewa da wani karatu kina kuntata min kowa a gurin ido ya sa mai yadda ya rufe ido yana faɗa haka akan ta fita da mace a gaban kowa babu kunya kuma kowa ya gane manufar shi anti da dama ba halinta bane ba idan an zauna yin magana don kama mutuncinta sai ta ce Ba karga ka yanke hukunci ba ya ce haka ne ta ce to ai shikenan rama sai ki fara shirin tafiya ba shikenan ba zance ya kare kai kuma kai haƙuri kai haƙuri ta kuskuren yi maka musu tana faɗa haka ta miƙe ta bar falon ta tsaki ta ce munafunci ne. bai yi ba wallahi wai mutum ya dinga ƙarya da cutar shi wai shi don a ce da shi na gari salihi ko me dai oho zulfa ta miƙe tana cewa wannan kuma matsalar mutum ni dai na san idan zuwa na ya zo babu mai tauye ni ga zuwa kuma ko ai ya kwana gidan sauki ta miƙe ta saba yadda a faɗa ta bar falon sai ni ma na miƙe na fice abi na bar shi da hindatu ta bi bayana da harara ta ja tsaki ta ce ni ban ga abin da wannan fegagge yarinyar tafi wani da shi ba amma kake wannan rawar kafa a kanta yace ke ma ai nayi akan ki ne ko kuma har yanzu din ma ina yi ko akwai abin da ne wata a gidan nan dan da ban miki ba ta ce gashi ko kai mun. akwai ranar da ka taba jajircewa akan sai na bika a bainar jama'a a haka yadda kai yau a kaina Allah ce ya ci da abin da yake ta gaji da zama ta miƙe ta fice falon rai a sai da dare da na shigo wurin addini da zauna take cewa yanzu nake batun tura gaji ta kira min ke sai gashi na ce na ta gyara wardrobe ina ne da aka yi min goga jiya nake cewa da ita Bayanci, ci ni sai na kayana har guda biyu an yanka min ta ƙasan zanin. Sai rigar ta wurin hammata shi ma an gutsara. Ta ce yanka fa na ce wallahi anti to kada ki amfani da su. Ki bayar da su a sadaka don ba a san me aka yi da shi ba. Shiru muka kowa da abin da yake tunani a ran shi. Kan wannan baƙo al'amari sai can anti ta ce da ni. Rama me yasa ki ce me yasa mijinki ya ce ga abin da yake so ki kuma kika tsaya kina gaddama da shi a gaban kowa haka. na ce anti ni ba wani gaddama ba ne ba kawai dai na karatu na zai tsaya ne don yanzu kin ga koyaushe muna zuwa gwaji asibitoci wai karatun mai rama kina ganin cewa ko kin wannan karatun sai zai bar ki aiki ne kin maki da dawo na ina kallon da ta ce sare ki ɗaya shine kin fara karatun nan kafin ku yi aure kuma ya san yadda kike son karatun nan shi yasa ya daka miki kafa kawai amma idan kina mai yi wannan gaddama haka akan buƙatar shi zai iya jawo kanki matsala nan gaba ni shiru ɗan lokaci na ce anti na gode insha Allah zan kiyaye haka na fara shirin tafiya babu wasu kayan da na ɗauka sai dogon riga guda biyu tashin da za mu don za mu biya saudiya mai umara ya ce haka haka yasa na shawara ya shawara idan na je can sai na saya kaya kawai ana jiran a fito da kayana sai ga yar jaka na fito da shi duk matan da shi suna tsaye sun ba suna ban kwana da shi duk suka bi da kallon mamaki na ƙara gurin anti duk wanda ya gani ya san ban son wannan tafiya a na ƙara gurin anti na rungume ta sai kuka ta ɗan kashe murya ta ce da ni bi haka rama kada ki ba mijinki kunya please da dare da shara hawaye na nake cewa da sauran sai mun dawo a takaice daga haka na shiga mota muka bar gidan da yaran suna daga mun hannu mun sami da Kano International Airport kai tsaye muka nufi gurin skirin don mu zo a makare Kamar da ba aka fara shiga jirgi ina wannan wannan ne karo na farko da zan fara shiga jirgi a rayuwa na sai da na ɗan dafe kaina bayan belt ɗin da na ɗaura saboda yadda na ji ɗagawan mu tsawon lokaci muka ɗauka a zaune tun ina marmari har na fara gajiya da zama da asuba muka isa saudiya inda naga wani yusuf ya zo taron mu a jidda nan da nan ya ɗauke mu zuwa masaukin da aka tanadar mana mu ɗan huta hotel da ya tsararre mai hawan bene kusan goma sha tsayawa faɗin tsaron wurin ma ɓata lokaci ni da yar ƙauye kawai na zama sai aukin baza ido kawai nake ina kallon iko Allah na fahimci dadi yana fushi da ni wanda bai bai rasa nasaba da kin biyo shi da ne da girma da arziki sallah ne tun daga magariba isha'i da asuba ba ko tsaya ma abin da zan ci ba dan barci daga jiyar da nake tare da shi barci dai sosai sai sha biyu da farka ko shi yi ne ya farka da lokacin dole na tashi abinci na gani an aje min da faɗa ban ɗaki na saki wani na sake wani wanka na fito ya zauna na ci na ƙoshi sannan na miƙe da kitsa jikina dadi bai dama sai da yamma suka shigo shi da abokin shi ina jin ba shi kaɗai bane ba sai na sauran jawo ina na saka in mun sanda zuwa tare da miƙewa na bar fadar nan suka zauna tare da baje wasu takardu da ban san ko na meye ba ina ciki kwance sai gashi ya shigo ɗakin da saurin shi yana cewa na miƙo mai wani jakashi da muka zo da shi ya ɗauki laptop ɗin shi ya fita na bayan shi ɗauke da jakar na tsuguna domin girmama na azumi a gaban shi inda yake zaune saman kujera masha Allah Yusuf ya ce cikin hausar su na yan Saudiya yake faɗin wannan ɗabi'ar na mata Hausawa yasa nake jin nima na je Najeriya na yi aure a dinga min haka rushi dadi ya kawai ni dai na bar gurin tun ba a jamin wani sabon fitina ba kuma ina fama da wani na ɗauki lokaci a tare sai dare sosai ina shirin kwanciya na ji dadi yana kira na a falo da miƙe da sauri da nufo suna tsaye tare da mutumin yake cewa Yusuf zai tafi yana son ku yi sallama ne Yusuf ɗin ya juyo garin tare da cewa Hajiya Rahama na gode ni zan tafi sai ki kula min da mutumi na kin san shi da ka'ida dan na san halin shi sai kin yi hakuri sosai ina na ga alama kina da saukin kai sosai Dadi ya murmushi ya ce Yusuf sheri kuma za ka yi mu ka sa ta dinga ɗauka na mugu kuma ya ce na san ka ne ai Yusuf da can ya miƙo min masu yawa ya ce amarya ki yi haƙuri da wannan mijin ake bai faɗa mana da ke zai shigo ba shi yasa ban shirya wa zuwan ake ba na karɓa cikin girmama tare da godiya tsafta daga ɗakin mai tsaya ba sai bayan ya fita na kalli koren kuɗin da ke hannuna masu yawa a rubuta musu wuriyar Da buɗe baki na domin mamaki yawan su duk da ban san adadin yawan su ba a hannuna amma na san ba ƙaramin kuɗi bane ba haka na koma ɗaki tare da ɗora kuɗin saman ruwa na koma na ƙara jiki na yadda ya dace na kwanta ba dai da kwanta ba barci ba ya ɗauke ni ko da ya dawo ya samu na barci bai ko tayar da ni ba sai da ya gama abin da yake yi ne ya zo ya kwanta ya ga kuɗin da aka bani na je a saman kujera ya san shi nake jira da su barci ya ɗauke ni bai tayar da ni ba dan ya san gajiya ne don haka shi ma dama a gajiye yake ya samu guri ya kwanta Ina da asuba da farka ranar ko sallar nafila ban samu na yi ba na idan ne yana zaune saman sallah yana karatu alƙur'ani ba zo na ba na koma na kwanta tare da ɗaukowa na da ke kashe tun a jirgi na kunnan. gani na haska sosai miƙe faɗa yawan kaya fito dogon riga kawai ya zira ya hau garin shi ma ya kwanta na san dan hutu yake so ya samu miƙa ne daga kwancen don har barci ya fara ɗauka na nace da shi dani na kwana ya gajiya hanya alhamdulillah ya ce ni a taƙaice gyara kwance shi da kyawu tun ina tunani a raina har ni ma barci ya ɗauke ni ban farka ba sai lokacin sallah a a ne wanka ne sallah sai kuma na fito falo a shaida falon zaune sai aiki yake a cikin laptop ɗin shi ban yi magana ba na wuce wurin fridge ɗin na fara wanda sai wani lokacin da buɗe shi drinks ne a ciki shaƙi na zaro wanda na ga an yi da mangwaro na samu kujera na zauna ina ɗan tsotson ina duban takardar da na zo da shi na karatu na kamar na san da wannan kadaici na ɗauko takarduna wanda su ne suka cika min jakata dama karatu na nake hankali kwance ina yana tsotsar da ina mai sanyi sosai jikina ya bani kallo na yake yi ban dago ba na ci gaba da karatu na sai da na kwatanci lokacin sallah ya fi miƙe na shiga cikin sallah ban fito kuma ban fito ba kuma ban nemi abinci ba ina gama na shafa addu'a na fito na ɗauki takarduna da na bari na koma ciki can na ci gaba da karatu na ina ina huta sai tunani kawai a raina Tare da yin zir dadi bai fita ba, yana zaune yana ta faman tura tura a laptop ɗin shi bai kula ni ba, ni ma ban kula shi ba. Ina gama magariba na kwanta abina sai barci. Sai da gama ya shigo ɗaki ya samu na ya barci hankali na a kwance. Ya na tsaya yana kallo na ga yadda gashi na ke gashin kaina yake barbaje a kaina har ya ɗan rufo min fuskara ga takarduna da nake karatu sun zube a ƙasa. Ƙarasa bakin gado ya duka ya kwashe min ya aza a saman durowa. Yawan kaya sai da ya shirya koma gefen gado ya kwanta zuciya shi kuma da tunani. ya so ya tare ni amma sai ya daure ya ji ya rufe jikin shi kwanan mu uku a jidda muka kwasa zuwa birnin madina ba mu kwana ba sai da muka miƙa gaisuwar mu zuwa ga mafificin halitta tare da sallah a masallaci mafi daraja muka dawo masaukin mu shirin kwanciya nake ya shigo ɗakin ya ɗan yi abubuwan da yake da al'ada ya tako zuwa inda nake kwance zama yadda dabda ne yadda jikin shi ke guga jikina yake cewa rama na sa idan idanun ke biyu kina kuma hanci na?" ki tashi mu yi magana don ba zai yadda a falalar da ɗaukakar da ke cikin garin nan mafi ke cikin garin da ya halitta yake kwance ba ya wuce muna a cikin wannan hali na rashin fahimtar juna ni da ke duk abin da ya ce sana na buɗe idan na tare da cewa daga kwance fushi dadi ni ban yi fushi da kai ba kan me zai yi fushi da dadi na ni ba me zan ce idan na yi fushi da kai a rayuwa na dadi kana a matsayin miji kuma ginshiƙin rayuwa na shi na ya tare da cewa ban tabbatar da ina da wani kima ba a gunki ba tunda har kina iya share ni da tsawon lokaci Raba kin bani mamaki dan da wani ya ce zaki iya tauye min haƙƙina. Ki hana abin da Allah ya lasta min akan ki zan yi musu ga haka. Amma sai gashi kin rufe idon ki kin juya min baya babu ruwan ki da damuwa na. Bayan kin min laifi amma girman kai ya ki bani haƙuri ga haka. Na ce cikin wani irin murya. Dadi ni ce kuma ne laifin ba kai da ka raba ni da diyana ba ka zo da ni nan ƙasar. Ƙasar mutane ka watsar da ni ba da ni da babu duk ɗaya ne a gare ka. Ya murmushi tare da sa hannayen shi ya juyo ni gare shi ya ce ke shi ne naki fushin na rama ki da yaran ki da nai iko ashe sai na faɗi iko sai na faɗi na mutu ko ni da aka watsa wa ƙasa ido kowa na a idon kowa na fifita akan kowa amma kika watsa min ƙasa a idon ki a gaban kowa kuma ta ce tunani ba gashi na farko mini ki gaba na ba na biyo ka ba kuma duk da hakan ban tsira ba a gunka ba na nasarar kika biyo ni bara ba ban taɓa zata akwai matar da zan wata yin tafiya wani ƙasa da ita ba har ta ban musu akan hakan ba rama ko dai kin gana mutu ga san ki na zuciya hakuru ya da yake a gaban kishiyoyin kika yi min haka ciki na ya sanyi na san ban kyauta ba amma ni kuma hujja na shine ban san da wasa ne da karatu na da na wahala a kan shi sai da zo gab da cin riba karatu na kuma na watsar da su sai da fili cewa ne na yi da daji a yafin ba zan kuma yin hakan ba insha Allah ido ya kura mana dan lokaci ta Yarisa ya ce da ni ya wuce sai dai ba zan hakura ba sai an biya da bashin da aka ɗaukar mu na ce bashi kuma dadi ya ce ah ba ki ci bashi na ba ko me kike nufi da kina dafa mu kin ci bulus akai na ko me ba wani maseji da na ya kwanto mu tare da cire min hannaye da ke tare da ƙirji da daga haka kuma muka fara manta da komi a ran mun dauki tsawon lokaci ba mu san inda muke ba sai da muka biya junan mu bashi muka hakura da junan wanda ya kawar da haushi da zafin junan mu da muka shigo ƙasar da shi da zai ma a masallacin haram muka yi sallah a can muka wuni sai da muka da masaukin mu yau ba abin da ya fasa wurin gwada min kaunar shi gare ni asuba za mu miƙe mu rufe wurin sallah a babban masallacin annabi kwanan mu ta kwanan mu takwas muna bauta Allah bil haƙi sosai muke kai kuka al'amuran mu ga Allah shi gari kuma muka wuce birnin Makka can ma ba abinda muka fasa ibada sosai muka yi muka yi umra mun kuma yi dawafi ya fa yar ga wannan kwanan biyar ya kai ya kai ne sayayya sosai ya ciro kuɗi zai biya na ce ga kuɗin da Yusuf ya bada na ce da shi ya ce wani aiki ya ba wa take san yadda zaki da su ko wani shagon muka ji da wata kawa da dan masaukin mu ɗaya dan muka dan saba da su har mijinta na saro kaya masu yawa da kuɗin sai da mamakin wannan kuɗi wasu irin albarka ne da su haka gida ya turo da kayan inda za su faɗa a hannun bashir har lokacin da za mu dawo ƙasar ya bamu daga sau ne kwasa zuwa ƙasar china inda za su haɗu da wasu abokanan shi su yi abin da ya fito da mu daga gida wato business sun zo ba ƙasar china abubuwa sun tare sun yi wani yawa yawa kai don ko lokacin shi bai da ko lokacin shi bai da shi balle na wata rahama can don ba su zama sai ƙoƙarin shige da fice suke yi wanda dama ne amfani da shi na ga wani guri da ake lectures akan likitoci na roƙe shi da ya bari na ɗan jona su kafin mu bar ƙasar bai ki ba don dama zaman da nake yi na kaɗaici yana damuna sosai don bai san aikin zai yi zafi haka ba akan sosai da muka je ba ne na fahimci abin ba haka ba ne ba ranar da na fara zuwa ɗaukar darasi sai da na daina kaina a wurin sosai don sai na kamar mu ba karatu muke yi ba a can haka na daure na na kuke na mai da hankali na na kuma samu ƙaruwa sosai ga abin da na je nema din sai da na da yamma nakan kira gida mu gaisa da su wani lokaci da sami yaran wani lokaci kuma a ce sun yi barci ko sun fita dadi wani lokaci har kan yi kwana biyu baya tare da ni idan sun je kasuwa wasu idan sun je wasu garuruwa na ƙasar sai sun yi kwanaki za su dawo na kwantar da hankali ana samun ƙaruwa a karatun da nake zuwa ɗauka can wannan kenan bari na garin ya ba matan daji damar aiwatar da shirin sosai a kaina dukansu su babu wacce ta zauna kowa da irin nata aiki da take tura mu inda ta kuma rashi na kusa da ita yasa ta san muhimmanci na a gare ta sosai don ba kewa ne kewa na ta yi ba a lokacin. Ga 'yan wayan wayan matan gida mata da shakan a kansu sun saka mata yara a gaba da ke da suke musu. Ba ta son fitina dole ta kyale su da ruwan ciki ruwan ciki irin nata. Tana ji tana gani yara da gidan ubansu amma hana su a gidan. Wani lokaci sai gaji ta rufe ido ta yi magana da kanta akan abin da ake a gida haka yasa a ta takura kanta sai gaba gaba take da ta da ita kanta dan yaran sun riga da sun saba da irin abubuwan da nake musu yanzu gashi kuma an hana su sakewa su da gidan ubansu rana a gaje na dawo ban ko huta ba na kira wayar su sai na ji murya murya sai na ji ban ji daɗi ba muryar tata ta kira gane ba ta cikin daɗin rin walau ciwon ta ko akwai abin da ke damun rayuwar ta haka dai muke magana sama sama da ita kashi kuma ba ya fushi take ba balle na ce ko da ni take fushi don har da tambaya na ta yi raba kina dai mai da hankali ga karatun ki ko ki samu ki dan duba kafin ku dawo na ce da ita eh anti ta ce dole ki ta haƙuri da mijinki maza sai hakuri balle ma yanzu da kike can ke kaɗai dole sai ki haɗa da hakuri wurin wani abu bayan mun gama waya ne na zauna ina tunanin me ke damun anti ne wai ni dai in ba ciwon ta ne taso ba take boyewa ba Fatima da kira nake tambaya ta tace lafiyar ta karau ilin da gima da aka yi akan yara ne ce. shi da har zai dame ta haka take cewa mama Maman Isan ce ta daki Nasir wai dan sun yi faɗa da isan a school da suka dawo shi ta kama yaron ta marmare shi kuma ta sa isan ta sai ta duka shi dan dai ta labarta min irin halin da ake ciki a gidan. na ya ɓaci har dai sallah na idan na bai daina ɓaci ba. Ina zaune na kunna TV wanda kusan kallon ne kawai nake ba da fahimta abin da ake a TV. To anan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim.